muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai gobi wanda baya neman komi a wurin kowa cikin nimar Allah da ya jasa da kaddarawarsa ya fara da mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malar tsaro a da ramma da ke nan makon isla wadan dutse na wajen wadan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na biyu a wannan shekara kuma tafsirin mu biyu a wannan sura mai albarka suratul an'am a jiya mun karanta aya ta ɗaya yau za mu tashi aya ta biyu gabatar mu ci gaba muna nika taziyar mu ga ɗaya daga cinyayyun mu wato rijistara rijistara na FCE Malam Jibril Lawal wanda Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar matar tsohuwar gidan shi a jiya Allah ya gafarta mata Allah ya fi mata Allah ya sa a janna hukuma Allah ta haɗa mana ita a cikin jannatin na'im idan mutum so mu Allah ta sa mu cika da imani Allah ta sa ƙarshen mu babu wahala ala ramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نعم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura ne alkhairi da albarkar sosul al'ani da kirari da jinjina da yabo ga kanshi. Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah. الذي خلق السماوات والأرض ونزل حديث الصمي كما يحدث كفا وجعل الظلمات والنور فأمن يحدث دوم كما يحدث حقي da ya ce halatta samawaci wal auza ya halicci sammai da ƙasai kuma ya ce waje hada zulumaci wal nura ya sanya duhu ya sanya ja'ala ba tana ɗaukan ba Allah ba ne ya halitta a'a akwai ta nau'i a lafazi babu wani zance da ya kai ƙur'ani tarkibi kyakkyawa in Allah ya ga dama zai ne cewa alhamdulillahi alladhi zai as-samawati wal arda wa khalaqa al-dhulumati wan nura amma a daɗi a lafaz sai ya canza lafazin sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbatar ma Allah ne khalaqa as-samawati wannan da ya halitta sammai wal da ƙasa waje ala zulumati ya sanya duhai ma'ana ya halitta jam'in duhu wal nura kuma ya halitta haske sun mallane na kafaru bi rabbihim ya'maluna amma duk da wannan aikin da Allah ya yi za ka ga kafirai suna daidaita wani Allah tare da Allah wannan inkari ne Allah ta'ala yake musu to jiya mun fassara wannan ayar amma akwai waɗansu abubuwa na so na so in ɗan ƙara a cikin ayar kun ga da Allah ya tashi gode ma kansa sai ya ce alhamdu lillahi bai ce ashukuru lillahi ba bai ce almadahu lillahi ba da ashukuru da almadahu da alhamdu duk suna iya ɗaukar ma'anar godiya amma lafazin alhamdu yana nuna godiyar da babu wanda ake mai ya cancanta gaban Allah nan wani Allah zai samu wannan kaga almadau godiya yabo jinjina kana iya ma mutum kana iya yi ma dabba kana iya yi ma mai ilimi kana iya yi ma zinari sai a ce ka zinarin nan ya yana da kyau za ka iya mishi wannan kira amma kalmar alhamdu babu wanda ya cancanta da ita tsewa ya Allah sa'adun da Allah ya zo sai bai ce ahmadu ba idan ya ce ahmadu ina gode ma Allah ma'ana godiyar shi yayi amma alhamdu godiya ta tabbata da Allah da wanda ya faɗa da wanda bai faɗa ba da wanda aka gane da wanda ba gane ba da shi da waninsa duk sun gode ma Allah ina fata an gane shine alhamdulillahi da zai kalla samawar alƙawo ya ala zunu ma su nur sun mallabi na safaru bi rabbi mai adilun allah ta'ala ya buɗe tsoron da faɗan wasu daga cikin aikace-aikacensa wanda babu wanda yake yi sai shi allah na farko ne halitta samai da kansai allah ya ce shi ya halitta samai da kansai amma abin tambaya saboda safa da kawai allah ya halitta duk abin da ke ban kasawa ya rike shi to me yasa Allah ya ba halittar sammai da karsai domin halittar sammai da karsai sun fi kowace halitta girma a cikin halittun Allah aka ne Allah لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يقول خلق السماوات والأرض للي حدث السمي لكسي هو حدث السمي لكسر أكبر من خلق الناس شاف جرما أصلا حدث كم أدب da aka tuna ɗan adam a cikin ƴaƴan adam ne ake samun masu tsaurin kai marasa jin magana to sai Allah yake ba ma ku ba waɗanda suka fi kuma Allah shi ya halice su ai ba ka sanin wane ne Allah sai ka hau jirgin sama wani lokaci idan ka hau jirgin sama za ka san Allah ya Allah ya yanzu wannan gidan gilas da za ka jefa shi sama me zai faru sai ya fara amma yanzu idan ka samu jirgin sama zai ya kwashe dukkanin duk wanda ya zo tafsirin nan sai a sa shi a cikin jirgin sama da an kunna idan ya tashi ya sama sai kuma Allah ya sai da shi kai ka san wannan wa yake wannan aikin shi yasa Allah ya buga misali da jirgin sama da sauran tsuntsaye me yake أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض <clears throat> لا يمسكهن إلا الرحمن <clears throat> إنه بكل شيء بصير الله تعالى أولم يروا إلى الطير وصمت أجبات كلا الخصوم da abin da ya da su cikin abubuwan da suke kama da tsaye akwai ne jirgin sama shi ne awon da ya roƙi da tsayi ga shi a saman su fafarakin wayar fabir za ka ga jirgin sama ko kuma tsuntsu yadda ta ga suna ya yadda jirgin sama yake za ka ya buɗe fukafuken shi wani lokaci kuma ya kare su sai Allah ce ma siku hunna babu mai iya tsaye da shi kar ya faɗo sai a rahman mai rahama kaga bai ce ma yumsikuhunna illa al-qahhar ba ma yumsikuhunna illa aziz ma yumsikuhunna illa al-malik sai ce ma yumsikuhunna illa ar-rahman ashe rahmar Allah da tausayin Allah da jin kan Allah shi yake iya da mutum a sararin samaniya jirgin sama da ya dauki mutane da kayan wannan rahma ce da tausayi na Allah to ita kanta saman Allah shi ya halice ta Allah ya ce tsakanin kafa da sama tafiya shekara 500 saurin sama tafiya shekara 500 daga ta tsaye ta biyu tafiya shekara 500 haka haka Allah ya halicci sama shi yasa Allah da ya tashi faɗan manya-manyan halittun shi sai ya ce shi ya halicci samai kuma ya halicci kafa yadda sama take bakwai haka kafa ma haka take bakwai haka ne Allah rahma Allahu alladhi khalaqa as-samawati لتعلموا نعم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات Allah shi ne wanda ya halittu mai bakwai na minan ardi hunna, ƙasa ma bakwai ya tanazzalu Bai na hunna. Allah yana saukar da al'amari a tsakanin su wannan ya arziki wannan ya talauci wannan ya rayu wannan ya mutu wannan ta yi aure wannan a fice ta wannan ta haihu wannan ta yi bari ya aikin waye sarki da gama yi hankali wani ya tsana a gaba wacce ba ta tsona Allah na sanki baki da matsala da haka Allah ya sar Mai da ƙasai sama bakwai kasa bakwai malamin suka ce mai isa ita ƙasa an fice mata a, ba cewa arabi suka ce ita sama ana ce mata sammai bakwai ne saboda sama ta ɗaya daban take ta biyu daban take ta uku daban take har a kai sama ta nawa amma ita ƙasa ƙasa bakwai ne amma a cure ƙasa bakwai ne amma yaya a cure kuna tare da ni ku duk wannan ina so in nuna muku girman mahaliccin ku ne in yace ku yi ku yi in yace ku bari ku bari wanda yace yi dan Allah yi, Allah ba kuma wasan ka bane idan Allah ya ga dama zai damu da maka da zaki wallahi yanzu da sai ka saba rawa ba ka yanzu na wallahi in Allah ya ga dama sai ka saba rawa ba maka ko ka gajin ka yana karkar karkar karkar yana ka kada da kai ma Allah abinda baya so ko kuma ya ga dama ya jarci ka in kuma Allah ya ga dama sai ya tsayi da na'urorin aikin jikin ka kaf sakon ba ka iya mu to ka gane Allah babba ne Allah ba mun wasa bane ku ya mushi shi kaɗai ku kai damuwar ku da kukan ku gurin Allah shi ne a jikin mai da tafsai waje a da zuwa mafi wato kuma ya sanya duhu kuma ya sanya haske sun mallari da kafarun da rabbi ne a amma duk da aka zaga kafirai suna haɗa wani tare da Allah a wurin bauta Allah ta tsare mu da yin shirka to sai Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min tin bayan ya halicci sammai da tsafai kuma ya gaya maka wannan manya manyan ayyuka da yayi na halittar sammai da tsafai da duhu da haske sai ya dawo ya gaya maka asli babu kai Allah ya halicce ka huwa alladhi khalaqakum min tin Allah ta'ala shine wanda ya halicce ku daga yunku ma'ana kasa kwakwakwa sun makaruwa a jami'a kowa an halittar zai zo ya rayu kuma Allah ya sanya mushi lokacin mutuwa shi ne sun maƙaba ajala ba na Allah ya hukunta ajalin kawai kun ga nan na mu'assasa wata rana za ka zo ka nemi shi karatu ka ga malamanta shugabanninta limamanta yan agajinta masu zuwa tafsiri masu ɗauka masu yaɗawa masu santa da waɗanda ba sa santa kowa yana da ajiyar mai hankali da da Allah ya bashi yana cin moriyar da malamai suna cewa shi lokaci kamar kankara ne shi lokaci kamar kankara ne idan ka samu kankara katuwa aka baka idan kai amfani da ita ka gori ka gori mata idan ka ajiye ka ba ba ta narki idan ta narke ba ta dawo aka lokaci ne ka ba ta makarta lokaci Zai ake addini ana cewa azumi saura sati biyu azumi saura kwana uku ba za a fara azumi yau mun kai mun kai azumi mun kai na nawa abin da kika tsina shi zai miki amfani ko yana da lokaci in ya kare shi ke Shi ne sun ba? ajala Allah ya sanya ajalin kowa menene alakar wannan aya da aya ta farko babban malamin musulunci ibn jarir al-qabari da sauran malamai suna cewa lamma sadalla ta'ala bi khalqihi samawati bayan Allah ya kafa hujja da cewa shi ya halicci samai, wa ta'aqubi dhulumati wan nuri da mai bayan halittar samai da kasai kuma shi ya halicci duhu duhai da haske ala wujudi sadi alhakim da ka daga sama kai ka san akwai wanda ya kera ta kuma wanda ya kera ta kwararre ne gwani ne na gwanari kuma yana da hikima أتباعه الاستدلال بخلق الإنسان على إثبات هذا المطلوب فقال sai Allah bayan ya yi bayanin halittar sammai da ƙasai sai kuma ya kafa hujja ya biyo baya da halittar ɗan adam don gane Allah shine ne abin bauta kuma mai hikima sai Allah ya ce wallabi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halince ku daga yimbu ay subhanahu alladhi awjadakum wa ansha'a maddatakum ayyuhan nas min tin Allah ta'ala shine ya kirkira halittar ya samar da sinadarin halittar ku sai Allah yake min tin daga yunku wa zalika bi khalqi abikum adam alayhi salam an halicci an halicce mu ne da yunku ta halittar babanmu annabi adam shi isa zaka ga alqur'ani wani lokaci sai Allah ya ce halicci ɗan adam daga ruwan mali. wani lokaci ya ce daga yunku a cikin sosu insan Allah yana tafa ne zo mai insan. Fariyan hulil insan na kuliko, na دافق نعم يخرج من بين الصلب والترائب نعم إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر الله تعالى يشهد falyanzur al-insan mimma khuliq dan hada mai kallo yayi nazari ya kalli da me aka halice shi shine falyanzur al-insan mimma khuliq sai Allah ya ce khuliqa mimma in jaka an halice dan adam ne daga wani ruwa mai kudan juna shine ruwan mani a lokacin da zai fita yana kudan juna ta ina gwamnati yake fita ya kauji min bayin sulbi wata ra'i yana da tsakanin karji da ƙashin gadon baya to kaga Allah ya ce ya ci dan adam daga ruwan mali. to anan kuma sai ya ce wanda zai halakaku min tsini Allah shi ya halice ku daga yunku ma'ana Allah ya halice mu ne daga yunku daga asalin halittar babanmu annabi Adam ruwan madini kuma Allah ya halicci ɗan adam da shi ne ta halittar halihi ba asali ba asali annabi adam an gane ko sauran halittu ƴaƴa da jikoki su ne aka halicce su daga ruwan madini to wani kuma zai iya to ai a cikin alkur'ani akwai tuska da warwara akwai cin karo domin akwai inda qur'ani yake nuna cewa Allah ta'ala ya halicci ɗan adam daga ƙafa wani ya halicce shi daga min salsalin min hamakin maknun haka ne ala ramma me Allah ya ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم أنا هلا Allah ta'ala huwa alladhi khalaqakum min tin Allah shine da ya halice ku daga yunku shi yunku danye ne ko bushe shi. danye ne ka fafa kafa ba shi ake samun yunku ba to wani gurin kuma sai ya ce wala kadai khalaqana min tin hakika mu Allah ya inji Allah mun halicci dan adam min salsali min hamakin masun daga salsal min hamakin masun kamar ka ce yanzu daga kakko yanzu ƙasa idan ka kwaɓa ta kafin ka kona ta za ta bushe ko ba za ta bushe ba in ka ƙwanƙwasa ta za ta yi sauti ko ba za ta yi sauti ba to a can Allah ya ce ya halitta ɗan adam daga yirku wani gudun kuma ya halittu shi daga kasko ko kuma bushashiyar ƙasa a wani gudun ya ce halakakun min turabi ya ne الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب نعم. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من وجه مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونريه بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا نعم. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم نعم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العلوم كي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت كل كل زوج بهيج الله أكبر وأنا آية الله تعالى يا بام لا بارد حديث ترموني لذلك Allah ya dinga juya halittar annabi adam an halicce shi daga kafa wani gurin ya ce daga yumbu wani gurin ya ce daga bushashiyar kafa sai malamai su ce duka babu cin kansu domin ƙasa ita ce asali da aka kwaba ta ta zama ne yumbu da ta bushe sai ta zama ne busashiya da Allah shi ya halicce mu shi isa malamai suke cewa annabi ne ma ya faɗa sallallahu alaihi cikin tambayoyin da ake bawa a kabarin aka yi tambaya bai ba da amsa ba aka dake shi sai ya koma halittar annabi adam sai ya koma ni kasa to shi idan aka yi wannan rayuwa sai aka yi aka kare kasar za a koma domin asalin halittar mu daga kasa ne ana ramma yi خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ta wajen أخرى Allah ta'ala yake min hada da safa halaka na kuma halicce asalin annabi Adam da safa yake shine min hada halaka na kuma wa fiha ku. kuma duk wanda ya mutu cikin kasa za mu binne shi Allahu akbar wallahi da za a haƙo kabarukan da suke cikin kasa duniya ba ta dauke mu ba waɗanda ƙasa ta haɗiye sun ninninka waɗanda suke bar da ninkin barinki Allah ya taba hankali duk wannan abin da kake yi ko duk wannan abin da kake yi karshen ki kafa ba mamaki ɗakin ki kabarin wani ne bai sani ana tattaka shi ana yin bot a kan shi ke mata na tsoron ki zaune ku je makabarta idan kuka je makabarta wani lokaci idan kabaruka ka rufta sai ka tarar da an buɗe ƙabari ana ƙoƙarin wato a gyara shi sai a tarar da babu abin da ya rage sai farin kyalle mamaci in ya mutu aka sa shi alkafanin shi ana ɗaura kai da ƙafa idan aka sa shi a ƙabari sai a warware wallahi wani lokaci haka za ka ɗaga alkafanin ta zazzage shi kawai ƙafa ce za ta zazzage kuma da shi ne mai gari shi ne sarki shi ne mai kuɗi ita ce uwar gida ita ce amarya ita ce surka ita ce manaja ita ce darasta yau ta zama ƙasa gangan jiki aikin banzar, rai shi ne abu shi sa Allah ya ce wannan ya halaka kun min tsini ya halice ku daga yin ku ƙasa da haka in kuka mutu a nan za a mai da ku shi da mina halakanaku wa fi hajji mai da ku idan kuka mutu cikin ƙasa za mu mai da ku wa mina nukuritukum taratan ukhra wani lokaci kuma idan lokacin kiyama ta yi to daga cikin ƙasa kuma duk za a tada mutane a jiya tsaya a gaban Allah a saurari hisabi wa huwa zai khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halicce ku daga yinku thumma qada ajala sa'annan Allah ya hukunta mu komai lokaci wa ajalin musamman inda wani ajali sananne a wurin Allah ai daraba limuddati iqamatikum fi hadhihi fi hadhihi dar ajalan tuttaluna fihi Allahu akbar Allah yake Allah ya sanya lokaci a wannan duniyar wanda za ku tsayu ku rayu a cikin wannan lokacin kuma a jarabta yanzu duk ga ma'anin ko to zun zo jarabawar tun daga lokacin da kika zo duniya har yau har ki mutu kina cikin jarabawa jarabawa mabambanta kuma Allah ta'ala ya hace ku ni dan ku yi shi aiki kuma abinda Allah yake so a aiki wanda ya fi kyau haka ne alaramma ku هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي هو الذي خلق الموت والحياة الله شيء هلتي رأيوه هلتي مطور ليس الله هلتي مطور ليبلوكم بين جربتر وانشد ترى تجيه shekaran jiya suna da yau ta rasu jiya ta rasu to ke ma gobe zai rasu idan kin yi mugun shiri ki warware in kin yi mugun nufi ki warware Allah ya faɗi don ya jarce mu idan ka tafi makabarta za ka tarar da kabaruka kullum duk wanda ka gan shi a makabarta an ɗauki mataki iya mataki ya da lahira ko sai da ci duk wanda ya mutu an yi iya iyayen karya mutu in ka ga an kai mutum asibiti ba a so ya mutu in ka ga ya sha maganin gargajiya ba a so ya mutu in ga ya karye an ɗaure shi ba a so ya mutu ne in ka ga an kai shi ingila ko germany ko indiya ko jidda duk matakai ake don karya mutu amma wannan da ya mutu dan haka kai ma shi yasa Allah ta'ala ya sanya mu kowa lokaci idan lokacin ya kare sun mai tsinukum turaban kama kuntum sannan Allah ya mai da ku kasa kamar yadda kuke shine mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa daraba li hadhihi ad-dunya waqtan tazulu fihi ba wai mu ba ita kanta duniyar nan gaba daya Allah ya sa mata lokacin da za ta gushe la ya'lamu illa Allah babu wanda ya san lokacin zai tashi a kiyama sai Allah ai mu da muna yara cewa ake yi ya tuto zan zai tashi a kiyama kwamfuta za ta tsaya motoci za su daina aiki fankoki za su daina motsi amma da 2000 ya kuma sai aka kirkiro wasu abubuwa ma da kusan su ba muna yara wannan Allah ya karyata su ne cewa babu wanda ya san lokacin tashin alkiyama sai Allah ayoyi da yawa sun tabbatar da ba wanda ya san lokacin tashi alkiyama sai Allah alrahman يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة

to da Allah yake ya faru kan nasu an fa kul illa ma ilmu inda Allah ya ce wa ma yudrika la Allah su ba subhanahu takunu qariba wa ya zai maka mutuwa ka a kusa take wa ya zai maka tashi alkiyama a kusa yake ma'ana tashi alkiyama a kusa yake baka sani ba kile yau za ka mutu juma'a da ta wuce yau kwana shida ina da makwabci a nagori garo ya tashi ya shi aka yi sallah a subayi da aka gaba su wayi da shi akan da tabarmi aka shigo masallaci ramadana ya kusa ya kamata a yi fenti a ziyara nan a toshe nan da shi aka shirya komai an yi juma'a da shi an yi asuba da shi an yi juma'a da shi an yi la'afar da shi ko da magarba ta yi yana cikin likafanin shi ko mai dubi kalalin su ba ta tafi na kwanye shi sa a musulunci ba a san taswifi me taswifi zan yi zan yi zan yi yi kawai ka tsaya yi aiki wutar jan yau biyu ba ramadana ana tashi tafsirin dauki qur'ani ita karanta wa karka ce zan yi a goman karshe ba ma ki ga mu goman karshe wallahi yi ta karshe a bara to da haka Allah ya sa kowa lokaci wanda ya san me yake yi zai yi amfani da damar da Allah ta'ala ya bashi ita kanta duniyar Allah ta'ala ya sa mata lokacin da za ta bushe kuma babu wanda ya sani sai Allah fa tub'atuna ahya'a bayan kun mutu kun kwanta a kabarukan ku Allah kuma kaɗai ya san shekarun da za a kabar inda da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau akwai wanda shekarar shi dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in a kwance ko motsawa ne ba ki shirya wannan kwanciyar ki shirya wa wannan zaman kabarin ko ko kina nan banda sharri da shi da kilbibi da kallata kallace da wake-wake da jin kiɗe-kiɗe gaba da kika tsada rayuwar tafiya ce za a yi mai tsawo za a kwanta a kabari tsawon lokaci kuma duk wanda ka zai shi a ba kuma ba bango ba mayafi ba free kuma duk kana da bukata domin kana mutuwa kashe kabari za a dawo maka dare da aka zo da ka gan shi da kabari da kudu a kabari shi ya zai da abu shi shi ne aikin alkhairi ne. to akwai kwanciyar kabari mai tsawo idan aka gama watan taƙilo na ila daril asira to bayan kuma an ƙara kwanciyar kabari sai a tattara mutane a kai su lahira kamar yadda sha gaya mu tun da Allah ya ci duniya zuwa yau har yanzu ba wanda ya je lahira in ka ji an cewa ne ya tafi lahira a ya dai samu hanyar lahira amma asalin lahira sai ranar tashin alkiyama idan mutum ya mutu wata rayuwa yake yi barzakhiyya rayuwar barzahu kuma wata rayuwa ce ba wanda ya sa hakikanin tafiya ba taba kiran waya ba wani ya mutu a kira shi a waya wani hali ake ciki ba wanda ya saba jin wannan wata rayuwa ce ba wanda ya san hakikan ta sai Allah to za ku je ku kwanta sannan a tashe ku idan aka tashe ku liyuja zikun bi a'malikum min khairin wa sharri sai kuma Allah ya yi sakamako da aikin da yi na alkhairi ko na sharri to gabanin aje lahira za ka da biya alqur'ani idan Allah yana so ya tabbatar da abubuwa da yawa yakan yi rantsuwa amma ba ka taba ganin inda Allah ya rantsa da mutuwa ba domin ko a rantsa ko kar a rantsa ko ka gane ko kar ka gane da mutane da aljanu da dabbobi da masu hankali da ma'aukata da mai motsi da mara motsi wallahi kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu har abin da bai da rai sai ya mutu to shi san Allah ya tashi magana mutuwa baya rantsuwa kawai cewa yake za a mutu ayoyi suna da yawa da ramma daga ciki akwai kullu nafsin ba'iqatul maut na وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نعم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa sai bai ce kowace rai za ta mutu ba sai ce sai ta ɗanɗana idan ba wuce ce ɗanɗanawa yana ɗaukan ma'anoni da yawa yana ɗaukan ma'anar wahala za ka ɗanɗana kuɗarka za ka ji daɗi ake nufi za ka sha wahala sannan tabbas ɗanɗanawa yana nuna in ma wahalar ka sha ɗan kaɗan ce abinda zai biyo bayan ya fi ta balai an tambaye ɗaya daga cikin magabata ya saki mutuwa annabi musa alaihi salam ya ce wallahi na ji zafin mutuwa kamar ka samo akuya da ranta ka kwakule mata idan dama ka kwakule mata idan ta na hagu ka samu rodi mai tsini ka sa shi a cikin wuta ya yi jajajar ka tufa mata a kulli ka fuje mata ko fasu hatta ƙari hakan ji zafin mutuwa في صحنه صلى الله عليه وسلم يكيروه الله قرض العيش اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك نئيما لا ينفد وأسألك قرة أين لا تنقطع وأسألك بعد آه، برد العرش بعد الموت وأسألك لذرة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة النبي أنا روقون الله يباشي صوتي وجب متوى ده أبين ده زي يبايا متوى ده أكين أبن الله كميدا أنسان إذا كوكا زوء أدواء كشي الله كوكا تامنا فترك domin wani za a zara mishirai ne da kasan ana zuba ruwa a wuta wani kuma sai ya gaba da to Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut inna ma tawfawna ujurakum yawm al-qiyamah ba wai mutuwar bace ake la'akari da shi za a cika muku ladan ku ranar tashi alkiyama yanzu jiya wasu sun yi tarawih wasu sun gudu daga mutum garje da kaso ba da shi za a yi magarba da ya yi shayi kawai sai ya kaɗa ko ba zai ke tsayawa ba kai in ba ka tsayuwar sallah ba za ka yi tsayuwar filin kiyama idan liman ya yi minti hamsin ya gajiyar da kai za ka tsaya a gaban Allah shekara dubu hamsin da aka ina nasiha ga duk wanda ya ji sauti na karfe wasa da tarawih karfe wasa da tahajjud duk yanda liman zai kawai ka sallah a yi da kun kun kun kun gaji ku zauna wallahi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullahi dan sayyidina abubakar ya ce babana yana gaya min idan muka fara sallar dare muna karewa ne lokacin da za a kawo da sahur haka magabata suke yin sallah kai idan tsayuwa ta yi tsayuwa sai mun nemi sanda mun dogara shi isa sai na usman dan affan idan ne ya shigo kullum sai ya fata alƙur'ani kullum sai ya soke alƙur'ani daga bakar hannun al'imamun bukari shi kuma a yini yake sauka akwai wani tsakanin sauka kullum da sauka a yini idan aka ce sauka kullum mai ake nufi dare da rana ko 24 hours imamul bukari in ya gama bayi kafin ranar ta fadi a social qur'ani al shafi'i a ramadan yana sauke ma Allah qur'ani so tun da safe ya sauka da dare ya sauka shi yasa ko ga sun tafi a makon ba san ba kullum sai an bace su wani zai iya cewa to yan hana ka sauke alqur'ani a ƙasa da kwana uku lalle annabi ya dakata abdullahi dan amr dan hakim da ya sauka ƙasa da kwana uku shi sa babban malami Ibn rajab alhambali yake cewa shari'a ta hana ka tafauki alkur'ani kafa da kwana uku ne idan ka mai da wannan a rayuwarsa gaba ɗaya kullum sauka a kafa da kwana uku amma a lokuta masu daraja kamar watan ramadan a gurare masu falala kamar makka da madina in ka je kana da daman ka sauki alkur'ani a kafa da kwana uku shi yasa bukhari ya rawaito wancan hadisin amma kuma kullum yana yin sauka haka magabata wajen sallar jaraba ba da aka da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku ladan ku ne aka da lahira ba za a kirga certificate ka ba kana da digiri biyu digiri uku ba shi Allah yake kallo ba kina da filaye ba shi Allah yake kallo ba kina da jali ba shi Allah yake kallo ba account ɗinki nawa ba shi Allah yake yake kallo ba kishi ya nawa kika kora ba Allah yake kallo ba ya ya nawa kika haifa ba shi Allah yake kallo ba wa inna ma tuwaffawna ujurakum la la ake irga fa man zuhriya 'anil naji wanda aka je lahira Allah yake makai aka kare shi daga shiga wuta wa udkhila al-jannata ya shiga aljanna wa qad faza ya samu babban rabo wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur rayu duniya ba komai bane sai jin daɗi dan kana to a wani ma Allah ya tabbatar ba mu ga ran ma aina ba ta kuru yude bin kullu mutu wa law kuntum fi bujin mushayyada Allah yake aina ma ta kuru duk inda kuka kasance da rukumul mutu sai mutuwa ta biyo walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin gini da kakkan gini kamar bila a ba ta ayyana cikin bila malaika ya je ɗauko ran kun san bila kuwa Sun san abuja da kyau ka san bila ka san fara shugaban kasa idan ka shiga bila in a kafa kake sai ka yi tafiya ka gari ba ka kai ungon shugaban kasa ba ba ma gidan shi ba gari bula ne security ne ba wanda ya san irin sai Allah amma Allah ya turo mala'ika ya bi shi har cikin bila ya dauki ran shi bana tana ke da kike a fallan daki guda daya ina wa Allah da mala'ika zai ga inda dauki ran kina Allah ya ce aina ma ta qulu jilukum al-maut wa law kuntum fi burujin mushakkila wannan aya tana nuna mana zama a birni zama a ƙauye zama a Najeriya fita kasar waje bai hana mutu wallahi sai an mutu akwai wata aya a Al-Qur'ani كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله يقول كل نفس ذائقة الموت هو شريف إذا أنا متوالي هذا شيء النفس شيء ده أبو ونبلوكم بالشر والخير فتنة kuma a wannan rayuwar Allah ta zagi ta jarabta ku da alkhairi da sharri kin yi aure jarabta ki asu an fake ki jarabta ki asu kin samu kuɗi jarabta ki asu kin yi talauci jarabta ki asu kin samu aiki jarabawa ne an kore ki jarabawa ne da yawan mutane sun ɗauka sai abu mara daɗi ne in ya zo jarabawa abu mai daɗi ma jarabawa ne abu mai daɗi ma wani akwai wanda gara Allah ya bai cikin wahala zai shiga janna amma da Allah ya mishi arziki wuta ba shi shi yasa duk halin da kika samu kai ki gode ma Allah duk halin da kika samu kai jarabawa ki Allah yi kuma wallahi kin koyi shine Allah ta'ala ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna thumma ilayna turja'un kuma kowa dai a gama abin da zai yi an goma gaban Allah wata ayat da aka tabbatar da za a mutu alaran kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un kowace rai mai ne duk abin da kaga Allah ya maimaita shi so ɗaya so biyu so uku ba wasa kuma da lafazi ɗaya yake buɗewa sai ya canza ƙarshe kullu zaɓi za'iqatul maut kowace rai mai dandana mutuwa kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ce kowace rai mai ɗanɗanan mutuwa ne wallahi ki shirya ka shirya in shirya mu shirya kai ba rai ba har abin da bai da rai sai ka neme shi karar كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله يقول كل شيء وأنا كل شيء كلية كل شيء kowane abu hadisun sai ya halaka illa wajaha sai fuskar Allah wannan sama za a canza ta ƙasa za a canza ta duwatsu za ka nemi suka rasa wai tsalu na ka da bari ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ألكا الله يأتي ويسألونك عن الجبال ما أتك على الدنيا أن الله صنع تبينك بكي هذا إلى دواء الله يأتي فقل يصفها ربي نفسها الله زي ريري يسو زي جركا يسو زي نركا زي نكا نكاوا fa yadharuha qa'an fasfafa duk wani dutse za a mai da shi yadda ka san gari la tara fiha wajen wani amta duniya za ta zama falalan ƙasa ba tudu ba gangare Da an tattara an koma gaban Allah wata tafiya ce mai tsawo aiki ne mai nauyi jarabawa ce mai tsanani kowa ya shirya wallazi khalaqakum min tin sun qada ajala wa ajalu musamman indahu sun ma'antin tamtar to idan aka yi mutuwar naman kaya ce aka shiga kabari duk wani matsoyi zai tsaya ne a ka na kwana goma ko sati biyu ko shekara daya daga yawan gari kasar gama shi idan mutum ya rasu tana kuka ta rufe ina ba ta fakanta. tana da ba da masoyi masoyi ta yaro su abinci ɗaci ba ta iya wanka in ce wanka ba ta iya kwalliya ba abin da yake mata da saboda ƙauna da soyayya haka shi ma namiji kuma ta shi ta rasu aboki aboki ya rasu ɗaɗin uba yaro uba ɗin ta yaro sai da an shiga cikin kunci amma da an ɗauki wani lokaci idan mace ce sai ka ta caba ado an mata kitso an mata kunshi an kira mai kiɗa yau bikinta ta mata da wacce Sai da kan nemo kudin halal da haram don ka aure ta ka mutu ta manta da kai za a yi kiɗa wani ya shigo gidanka wanda bai da alaƙa da gidan wanda in ka gan shi ɗan sanda za su raba sai zo ya kwana a kan gadonka ke ma da kike ta kurin miji wallahi ba mamaki ki mutu kwanewa baki ba miji ki ya gaji kayan ya auro kawai ta kwana a garin ki. kar ya da daga makanki hankali ki tsaya ki ba Allah kawai kowa sai ya mutu shi yasa wani malamin mai yake cewa ku yi ƙoƙari a rayuwarku ya zama hammun ku lahira burin ku lahira damuwar ku lahira yake cewa mun da wanda ya mai da al'amarin shi da lahira Allah ya mai duniya da lahira amma duk wanda ya saka duniya a gaba sai ya rasa duniya kuma ya rasa lahira garin Allah waye tunani lahira da kina farkawa a wurin karatun alkur'ani sallar asbahi أذكى صلى من يارا تبتيري صلى تراويه بلاكين في لاجرة لاجرة لاجرة لاجرة الوقت تندي كيسا ميدا الأمرين كزوا الله لاجرة نيبوري كي في الله هذا في دوني هذا في لاجرة هنا فتا أنغاني إذا قصر قاري ظاهر ظاهر ربو لاجرة والذي خلقكم من طين ثم قضى عجلة وعجل مصمم عنده ثم أنتم تمتون idan kwana suka kare za a raba mutane gida ne wani ya wuto ne a aljanna Allah ta'ala ta samu cikin yan aljanna la jara lil mar'i ba'da al mawt yakunuha illa allati kana qabla al mawt bariha fa in bana bi khairin faba masaluha wa in bana bi sharrin khaba bariha أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها maliki la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunu babu wani gida da mutum zai shiga bayan ya mutu illa da fika da qabla al maut baniha ta gidan da ka gina bayan kafin ka mutu ke yanzu kin samu fili a lahira ma ko baki samu ba ita duniya ba ta da tabbas duk yadda duniya ta ba ta dama ka ma ka mallaki gidaje da kamfanoni da filaye da gonaki wallahi in ka mutu babu abin da duniya za ta baka sai dai zira'i ɗaya fulotin da za a baka in ka mutu bai wuce faɗin nan ba shi za a baka a haka a haka a sa ka ciki fa in na bi khairi in ka gina gidan lahira da alkhairi sallah azumi sadaka gaskiya amana zumunci samun fuskanwa za ka shi gidanka lafiya da yanzu akwai waɗanda matan da suka zama yanzu ba su da aiki sai cuta diyan da za ta zalunci mijinta sai ta yi za ta zalunci kishiyarta sai sai yi da za ta zalunci ƴan uwanta sai sai in sana'a ba gaskiya mu'amala ba gaskiya sallah ba za ta yi mai kyau ba yanzu dukkan ku nan za ku sha mamaki da tambe jiya da me kike buɗe baki za ku yi tuna ko ba za ku iya za ku yi tuna abin da kuke buɗe baki da shi da za a rufe masallacin a ce kowa ta faɗi surar da ta karanta da asubahin yau za ku sha mamaki da buɗe bakin jiya da asubahin yau wanne ya fi kusa da yanzu a tambaye shi raka a farko su sura kika karanta raka a tambaye su sura kika karanta wallahi ba za ki iya ba saboda sallar kina yi ba ka gaban ki ba ta mata shi ba ta tattala ta amma da bakin mai shi kin dama kunu kin kai da kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza amma sallah biyun da ka samu aiki to ku sai ku ibada da kyau ku za ku ibada ne kyau Allah ya zuke ku ne don ku bauta fa in bana bi khairin qaba masqaluha wa in bana bi sharrin qaba qaliha in kai abin kirki ka zama kyau in kai mara kyau ka zama da kyau Allah ka bari huwa alladhi khalaqakum min tin Allah shi ne wanda ya halice ku daga yinku thumma qada ajala sannan ya sanya mu komai ajali wa ajalun musamman indahu da wani ajali na musamman a gurin shi ma'ana kowa Allah ya sa mishi lokacin mutuwa kuma ita kanta duniyar Allah ya sa mata lokacin mutuwa sun ma'antum samtaruna duk daga wannan abin da aka ambata kuma kuna yin shakka ta shakku na fi amril ba'ati wa qiyas sa'a wai kuma haka kuna yin shakka akan mutuwa ko tashin kiyama kai bai kamata kai shakka wallahi sai an mutu inda ba ka gane sai an mutu kakanka in yana nan da wahala kakan shi in yana nan to kai ma wata hasiya mai karuwa ku sai ku aiki mai Allah ya ce a gaba da rahma wa huwa Allahu lis-samawati hmm. ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun Allah nan ne ya halitta mai da kasai Allah nan ne ya halitta duhu ya halitta haske Allah nan ya halitta mu daga yin to shine abun bauta a sama kuma shine abun bauta a ƙasa wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi wa huwa al-ma'lum al-ma'bud fi samawati wa fil ardi shine abun kadaitawa kuma shine abun bautawa a cikin samai da ƙasa a sama ba abota mu kowa sai Allah a ƙasa ma ba abota mu kowa sai Allah وهو الذي في السماء إله غير الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم Allah nan ne da muke kiran ku bauta mai shi kadai ku nemi taimako ku nemi agaji ku nemi tallafi in kun shiga damuwa ku kai ku kafirin Allah in kuna da bukata ku sai wurin Allah madarin kuma da suke zama shi suke yau da abu damuwarku da bukatunku da ƙwarafinku duk wurin Allah shi ne wawo Allah wawo lalai fi samari ilahu shi ne wannan abin bauta a sama wafil auri ilahu kuma a ƙasa ma shi ne abin bauta na kan ba mu da abin bauta da gaskiya tsewa sai Allah a cikin sotul an'am wato sotul al'anbiya Allah ya zargi waɗansu waɗanda suka riki wani Allah a ban kasa suna bauta mai amin ka faɗu haliha amin ta kwaru alihatan da ya mutu lauka na fi ma ينهكم إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون الله تعالى يظهر waɗanda suke bauta wani Allah jama'a bauta wani Allah mutane da yawa sun sauka wai bauta wani Allah ya takaitu ka je tsoci ko ka bauta wani mutu ka je kabarin shi ka nemi madad saboda bauta mishi duk wanda ka je kabarin shi kace a gaje ka yi maka abin da Allah ke yi wallahi ka kafirta domin ko karo kai ma bai ci in ta da oho in ta da oho la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum hmm. wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum Wala nuna bi ugari so kwami. Allah ya ce, Inda da kuma ya faru da in kun je kun kira su ma ba sa shi, walau ba bi ugun sun yi masa jawo na kuma za su yi amsa muku ba, wa mai kiya mace tashar kiya ba, ya furu da bishirki kun za su sake ce ma shirkar da kuka yi, ashe ka ka roƙi kaba ya shirkar. Ka shafa kamari tana neman tabaruki shirkar, ba neman tabaruki jikin kowa, kuma abin shirme ma. kabarukan da ake zuwa ake neman tabarrakin su ba ba ma fa gawar bace ina gawar take tana ta cikin kafa katako ne ba ka soshi a kasuwar sabon gari aka kera shi aka daura a kan gabari sai da mata sun je sun yi sujjada sun dudduka kafafuwan sunan da ba a sarrafa su wajen neman ceto ko arziki sai da Allah sai da wace ta je ta duka makabari tana haka tana haka tana haka tana shafan katako da tari tana neman tabar rikin shi ta yi na faɗin yamur yayi kafiri ya yi fa da haka mutane ku daina bauta mu wani Allah shi Allah shi ake bauta mu shi ake neman agajin shi shi ake neman tallafin shi duk da wannan aqidar kana ganin ta kamar abin saukin ganewa wallahi ba ta da ganewa na rantse muku da Allah wanda rayuwa ta take hannun shi akwai malami a zagi da muka yi aikin arziki da shi ya buga rawar ga babbar riga ana saukowa ana zuwa nina sai na ga alamar jemu da malinta sai muka shugabantar da shi ya mana sallah tun da ya yi sallah ya fara wa'azi ya kara kawo wasu sumbarkai wasu shirmai na gane wannan muka bashi zai halakar da mutane sai ne a jakin ɗin nemar sai an zama ne liman duka fallolin da aka yi mina aka fita harfa na jagoranci fallon aka dawo mina ranar farko rana na biyu duka ayyamu shirin ni na jagoranta ranar da zamu bar mina sai nayi wa'azi akan Allah na ku kalla aikin hajji. tun daga farkon shi har karshe ba a kiran sunan kowa sai sunan Allah ko sunan Annabi ba a faɗa tun daga ɗaukar tarbiyya kana cewa labbaik Allahumma Allah na amsa kiranka in ka zo da in ka hausafa, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah wahda Allah kawai ake kira in ka zo jifa Allahu akbar in ka zo yanka bismillah Allahu akbar nake ku nemi komai a gurin Allah wallahi sai mutum nan ya fusata komai a ce Allah komai a ce Allah ko Allah ne ko yake yin komai yana fada wai dan me za a bar ma Allah yake shi haka ku tsaya ku yi karatu da san mahajice kun ba haka ba sai an ba ku da Allah haka ku da waɗansu waɗanda ba Allah ba waɗanda su ma mabukata ne a wurin Allah shi sa Allah ya ce lauka na fihi ma ali hasan illa ma la Ka ga kuma nan da kaga ta tsaya wallahi Allah ɗaya ne inda da konin Allah ba Allah ba da kuma tarwatsewa za ta don Allah zai iya cewa ayi sai Allah ya ce ba za ta ba Wani haka ba wani abin bauta sai Allah. Shi ne wa Allah hutu sama wace wata hau, lauka na fiye ma hali hakan yin lauwa da fasa ta. Ba wani abin bauta Allah. Shi sa Allah ya ce, Wa Allah hutu sama wace wata hau. Allah shi ne abin a sama kuma shi ne abin a kafa. Wa ya alamu, sun rauku. Allah ya san abin da yake a koye. Wa jaharaku, Allah ya san abin da yake a bayyane.